يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu sauraronmu wannan shine darasi na takwas a cikin wannan littafi na babban malami mai albarka sheikh usman al-khamis wato hukubatun minar mun fara bayani akan aya da Allah madaukakin sarki yake magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuntum khayra ummatin wanda muka ce karkashin ayar da ke gaba wanda ya faɗi wasu sifofi guda shida da yake min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari muka ce al'amuru bil ma'arufi da Allah ya faɗa a wannan ayar ita ce sifa ta biyar da sifa ta shida bayan imani da Allah da kuma istikama da suka samu sannan daga ciki lokacin da mutum ya zamanto ya kamula ya samu tsayuwa kan tafarkin Allah sai ya dashi zuwa ga ya siffanti da waɗannan sufofin guda biyu yin umarni da abu mai kyau da kuma hana abu mara kyau don ya zamantu ya cika wani wanda ba irin shi ba don ya zama haka sannan sifa ta shida da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa bayan ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yusari'una fil khairat al musara'atu fil khair hiya sifatun tashmulu af'aluhum al muktasa bihi wannan sifa ce wacce ta kunshi aikin su wanda take banta da su sannan wal af'al muta'addiya minhu ila ghayrihim sannan aikin kuma ya ƙetare daga kansu zuwa ga wani su wa hadhihi sifatu thalatha nashi'atan aidan an al-iman wayannan sifofin da Allah madaukakin sarki ya faɗa guda uku umarni da abu mai kyau hana abu mara kyau yin gaggawa gurin aikin alheri tana faruwa ne idan mutum ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala wanda imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya ja musu aka samu ainihin wato wancan Allah madaukakin sarki ya sha faɗa a cikin alkur'ani yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mu'mine mata sashin su yana kaunar sashi dama ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah idan ku al'umma ta tsayu ba ta umarni da abu mai kyau sannan ba ta hana abu mara kyau ko tana umarni da munan abu ta hana abu mara kyau to wannan sifa ta munafunci ta daga ta kunno kai Allah ya kiyaye Allah kuma ya tsare mu malam ya sake faɗa yake cewa qaulur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da faɗin mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya faɗa yake cewa khairun nasi ne mafi alherin lokaci da zamani shine zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki hadisi yana cikin sahihul Buhari, bukhari kitabu fada'il as-sahaba babu fada'il ashabin nabi hadisi mai lamba ta 3651 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana malai yace wa inna min islam yana daga cikin bakunta ta musulunci ba'ad al-qurun as al-mufaddala bayan karnin nuka guda uku wanda aka fifita su akan kowane karni an zahara kuttabu shine masu rubutu sun bayyana shawahut tarika wanda suka bata ainihin wato tarihi wa harrafuhu suka karkatar da wannan tarihi wa khalaful haqqa sannan suka saba ma gaskiya wa adahu kuma suka yi gaba da gaskiya din faza'amu sai suka faɗi cewa anna ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle sahabban annabi lam yakunu ikhwanan fillahi ta'ala ba 'yan uwa bane akan hanyar Allah wa lam yakunu ruhama bainahum kuma ba masu tausayi bane tsakanin su dan haka wannan ƙaryata littafin Allah subhanahu ta'ala ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ruhama bainahum wani ya zai rubuta a tarihi ya ci wannan maganan ba gaskiya ba ne ƙarya ne to wa za a gasgata shi za a gasgata ko Allah maɗaukacin sarki wanda shi in yi magana ya tambaya ya ce wa man asdaqu min Allah qila malam yace wannan ita ce maganar da suka faɗa sukan ce wa inna ma kanu kawai sun kasance a ada a maƙiyan juna ne yal'anu ba'duhum ba'da sashin su yana tsine masashi wa yamkur ba'dhum bi ba'alin sashen sai na kulla wa sashi makirci wa yunafiqu ba'dhum ba'ada sashen su yana munafinta sashi haka wasu ke fada wa yata'amaru ba'dhum ala ba'alin sashin su yana taka sashi bagayen wa udwana saboda zalunci da wuce gona da iri wattiba'an lid-dunya wal hawa saboda neman duniya da kuma son zuciya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a yanzu a wannan zamanin a ce ga ɗaliban wani malami amma kuma sashensu yana tsine ma sashi sashensu yana ƙin sashi sashensu ya taka sashi saboda neman duniya da son zuciya ka san waɗannan ɗaliban ba masu mutunci ba ne ballantana a ce ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani malami a wannan zamanin da zai so a lassa ba a ce haka ɗaliban shi suke ballantana ɗaliban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wal amrul lahi na rantsi da wanda rena ke hannunsa shine Allah kadabu masu wannan maganan ƙarya suke Waja Ubi iskin azim sannan sun da kirkiran ƙarya mai girma wa buhutanin mubin shi ma dai kirkiran ƙarya mabayyin laqad kana abubakar wa umar wa ali wa talha wa zubair wa abu ubaida wa aisha wa fatima wa ghayruhum min as-sabiqina was sahabatul mayamin ya ce haƙiƙa abubakar Allah ya ƙara masa yadda da umar da usman da ali da talha da zubair da abu ubaida aminu hadihil umma da aisha Allah ya ƙara mata yadda da nana fatima babba yar babba da wasansu daga cikin magabata daga cikin sahabbai masu ainihin wato haske masu albarka wato ambala shine mafi kyautatuwa wa tsahara shine mafi tsarki min an yaqa minhum shay'un min dalika a ce wani abu ya auku daga cikin wannan a kansu. wakalat banu hashim banu hashim sun kasance wa banu umayya da kuma banu umayya aufa min dalika li islamihima su ne mafi cikar wannan saboda musuluncin su wa rahimihima da kuma wato zumuncin da ke tsakaninsu wa ƙarabatihima da kuma kusancin da ke tsakaninsu wa ausaka silatan sannan su ne mafi wato amincewar alaƙa wa a'azama ta'awulan sannan mafi girman taimakekeniya alal khair akan alheri wa futihatul aqtar ala aidihim wa'inda aka buɗe sasannin duniya na musulunci akan hannunsu wa dakhalatul umam bi sa'ihim addinin musulunci al'umma ta shiga saboda aikin da suka musulunci wa da'awatihim fi dinillahi da kuma kiransu zuwa ga addinin Allah mutane suka zo suka shiga addinin nan jama'a jama'a wa ma minhum min ahadin babu wani daga cikin waɗannan mutanen da muka ambata banu hashim da banu umayya illa wa yattasil bi bani hashim bil huula fati suna da alaka ta bangaren bani hashim alaka ta uwa malamai sun ce akan ce alkhalu shine akhul ummu wal khalatu shine ukhtuha dan uwan uwa Wani masdar shine al-qu'ula akan ci akhwal ar-rajul idza kana za akhwalin fa huwa mukhwilun wa mukhwalun wannan da akan fada aw rahim ko kuma zumunci aw musahara ko kuma auratayya wannan ya dauka ya ba wannan wannan ya dauka ya ba wannan babu yadda za a yi wato banu hashim da kuma banu umayya suna da alaka in dai baka samu akwai zumunci ba sai ka samu akwai auratayya wannan ya ɗauki aure wannan ya ba wannan malam yace wa'alam ka sani anna al akhbar sahiha labarai ingantattu allati ruwiha ahlus sidqi wal adala wanda ma gaskiya da adalci suke ruwaito ta hiya ita ce wacce take tabbatar da cewa anna ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa lallai sahabban annabi sun kasance kanu kulluhum min khirat man arafat al-insaniyatu ba'da al-anbiya'i war rusul dukkan su sun kasance mafi alherin wanda insaniya mutuntaka ta dan adam ta sani bayan annabawa da sahabban da bayan annabawa da manzanni dan mai ku ba zai zama haka ba bayan insaniya ta dan adam ta san babu wani mutum mafi alheri kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani malami yana cewa idan sakhara ilahu unasan li sayyidin fa innahum duk lokacin da Allah ya hore ma al'umma wani shugaba mai arziki ita ma al'umma sai kaga ta zama ta azarta saboda shugaban da suke da shi mai ainihin wato arziki malam yake cewa wa annal akhbar allati tashawuru sirat as-sahaba lalle labarin da ake kawo wanda ke bata tarihin sahabban manzon Allah watuhi mu take dimautar da mutane cewa annahum siga kanu sigaran nafusi wa mutane ne kaskantattu yallaci yarwa hal kadhabatul wadda'una sune wa'inda makaryata ke ruwaituwa kuma masu kirkirar labari malai ce inna tarikal musulmi na tarihin musulmi yanzu ya hatazu ila kitabatin jadida yana buƙatar rubutu sabo wadalika wannan ku ya faru ne bi akhdihi mutum ya riko tarihin da minya yana bihi as-safiya daga maɓuɓɓugar tarihin tatacce lafiya ma musamman ma fil watsinin da zai shawaha ahalin zimar musamman guraren da ma'abuta wato zargi alkhariba rusassu min mutalakfiqil akhbar wanda suke ainihin wato ya mutsi ƙarya da gaskiya akan labari akan ce sobu ya don lafaqan damma shuqqahu ila ukura fa kuma sannan akan ce watalaffaka bihi lahiqahu watalafaqu tala'amat umuruhu sannan akan ce lafiqa bil kasr da ma'anan tafiqa sannan akan ce lafiqa shay'a lafiqa ar-rajulu shay'a asabahu wa akhadahu idan ya samu abu ya karbe shi sannan akan ce laffaqa yulaffiqu mulaffaqatun mulaffiqatun wato a hadithun mulaffaqa shine muzakkarafa wa hadithun mulaffaqa shine akadira wato labarai kenan na ainihin wato ƙarya in ji malam sannan yake cewa ilman suna yin haka ne saboda sanin cewa anna ummatan da islamiyya ita wannan al'umma ta mu ta musulunci hiya agan al'umman ita ce mafi wadatuwar al'ummomi bi maddata tarihiha da maddata tarihinta allati hafizatku wacce ita al'umma ta haddace shi ta kiyaye shi bil asani da sabita da isnadai ingantattu malai yace walaqad ta salafun salaf salih magabatan mana na kirki na kwari Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama sun riski min al-mu'akhirina min al-mu'arrikina na malaman tarihi sun riski min al-mu'arrikina al-akbar daga malaman tarihi wanda suka kware suka san labarai sun riski tarihi qabla dhaya'iha gabanin tarihin ya tozar ya lalace fa jama'u kullama wasalat ilayhi aydihim sai suka tara duk abin da hannunsu ya kai zuwa gare shi min al-gasti was mai kyau da mara kyau amma munabbihina na masadir al-akhbari kuma suna faɗakarwa da tushen wa'annan labarurukan wa asma'i ruwatiha da kuma sunayen wanda suka ba su labari shi yasa muke cewa ko a duniyance duk wanda ya faɗa maka labari ya ce maka ga inda ya samo shi to ya sauwaƙe maka in ka tashi bincike ta ina za ka fara haka dukkan malamin da ya rubuta littafi ya kawo tarihi ya kawo shi da isnadi ga hanyar da ya samo to ya sauwaƙe maka aiki in ka tashi sai ka bi hanyar ka gani mutanen kirki ne suka kawo labarin ko akwai matsala liyakunan kare domin mai karatu ya kasance ala bayyanatin akan wato dalili min sahihi ha wa ha ya san wannan abun ya inganta wannan abun bai inganta ba shi sa suke kawo wato isnadi wal'an malam ya ce yanzu ya ake dauruna mu kuma lokacinmu ne na hannun kalaf wato mu ne wanda muka zo baya kai na sai da ala kuta salafin salih don mu tafi akan takun magabatanmu na farko malamai sun ce idan an ce khalafa ya khulufu alkhalfu da yi malamu sukun shine wanda ya zo bayan mutanen kirki amma mutumin banza idan an ce khalafa ya khalufu alkhalafu da ya malamu wato fataha babu sukun shine wanda ya zo bayan mutanen kirki magabata shi ma mutumin kirki ne to da haka nan su malam yake magana sai mu zamanto mutanen kirki masu alheri dangane da 'yan farko masu alheri magabata kenan sai yake cewa fanakuno bi dalika khaira khaira khalafin li khairi salafin to ta wannan hanyar ne in ji malam wato wani saffi hadhihi alkutub mu tace wa'annan littattafan wani mayyiza saqima min sahi mu ware abin da ya inganta da abin da bai inganta ba me yasa sai ce idan mun yi haka fa nakunu bidhalika khayra khalifin li khayri salafin sai mu zamanto masu alheri wanda suka zo baya ga kuma alheri masu alheri wanda suka gabata wata ya alamar jami'u haske duk mutanen duniya sun san cewa anna sahaifa sahaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle hasken sahabban manzan Allah a waje kanat ka qulubihim naqa'an kaman wato zuciyarsu yake ka qulubihim naqa'an to kamar haka kanat ka qulubihim naqa'an kamar haka kuma zuciyarsu take wajen tsarki wa salamatan da kuɓuta wato wa tsoron shi matsatsi ya ce laƙad ba ta tilummatul islamiyya amma al'umman musulunci ta yi bacci ba harumatan an haramta mata min a garaziya na bi a kuwatiha daga maɓuɓɓugan nan da inda za ta samu ƙarfinta ya ainihin wato yi ala sai ce wa huwal imanu bi azmatu madiha shine yin imani da girman wanda suka gabace ta fihi ne yayin da cewa annaha salilatu salafin ita wannan al'umma ‘ya'ya ne na wa'incin magabatan lam yara tariku sirata ataha tarihi bai taɓa ganin wato wato tarihi bai taɓa ganin wato sira mafi tsarki ba wala a bahara ko mafi ban mamaki irin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ce abhara yubhiru ibharan shine masdarin shi akan ce baharar rajulu idza jaa bil ajabi idan yazo da abubuwan mamaki akan ce a bahara idza stagna ba da faqarin in ya wadatu bayan da talakkani akan ce a bahara idza taraka min har buhuratin nahari dan haka yazo a cikin hadisi manzon Allah yana cewa falamma abahara al qawm ihtaraku ay saru fi buhuratin nahari ay wasbihi sannan akan ce a bahara idza talawwana fi akhlaqihi sannan akan ce iza ta zawaja bahiratan bahiratan duk wannan ana fada a ce bahara wala azhara min siratihi sannan ba a taba samun tarihi mafi haske ba irin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ce azhara shajar wan nabatu abu hanifa ya ce azharan nabatu bil alif in an ce azhara shine idza nawwara idan yi haske yadda ya kamata sannan wa zahara bigirar alif shine idan Hassana in ya kyau wanda ko shakka dama babu ziyadatul kalma fil ma'ana fil mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana malam yace wa man arada an yaktuba mafi tarihi duk mutumin da yake so ya rubutu a cikin tarihi fa alaihi an kuna salimat tawiyya to dole ya zama to yana da kubutacciyar zuciya da ahlul haƙƙi ga ma'abuta gaskiya wal khairi kuma ma'abuta alheri arifan bihi yana mai sanin su ba tukunna ya zamanto mutanen da kake magana ka san su ba ka da su bane da yawa kuma an dora musu gaba da kin jini da tsana na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya karanta kowane irin tarihi nasa ba wal malahum min al haqqi saboda abin da ke ga wa'ancan mutanen na gaskiya wal makana da kuma matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala akwai sunnonin da tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ƙara samun wani sahabi wanda ya aiki da shi ba bari'an mutum yana mai ainihin wato cika wajen bambance abin da yake mai kyau ne da mara kyau ne shine bari'an fi tamyizil bainal hamalatil akbari yana mai cika wajen bambancewa tsakanin masu ɗaukar labarai akan ce bara ar-rajulu ya wa baru'a bara'atan idza fadla fi ilmin aw ilmin aw shaja'atin in mutun ya zaman ya samu falala a ilimi ko shaja'a sai an ce masa a bari'an aw gairi zalika fa huwa bari'un sannan akan ce bara'a ya bara'u bara'atan wa buru'an shine faqa ashabahu fi ilmin wa gairi aw tamma fi kulli fadilatin wa jamali duk abin da ya cika a cikin falala da kyau sai a ce masa bari'u da haka akan ce bara'a ya bara'u bara'an wa huwa ya tabarra'u min qibali nafsihi bil ata idan lam yatlub iwalan khansa tana faɗa take cewa jildun jamilun aribun bari'un wal'un ma'awal aramil wal aitam wal jari wannan akan faɗa? sai zaman mutum yana mai cika ta hanyar ilimi da kyau wajen bambancewa tsakanin masu ɗaukar labari wata mizis sahihi da kuma bambance abin da ya inganta mini saƙimu da abin da bai inganta ba aminin yana amintacce ba maha'inci ba wanda yana daga cikin matsaloli da aka samu cikin aƙidin shi'a da yawa akwai ha'inci wajen naƙali ciranto maganar malami ko a ƙi cirantowa duka ko gashi nan dai ta dalisi rifa da ba sadiƙan mutum yana mai gaskiya ba makarici ba wanda da yawa an samu wannan matsalar idan ka ɗauki littafin wa sharafuddin al-musawi muraji'at in ka ɗauki raddin da wannan malamin ya masa a siyatul lazi'at fi kashfi wa tadlis sahibi kitabul muraji'at ya kawo inda ya ƙarya ta fadari a cikin wannan littafin nasa muraji'at mutaharriyar lilhaƙi mutum ya zamanto yana dimfaran gaskiya ne da haka nan at-taharri ba da ma'anan kirdado ba a'a dumfara ne kamar yadda Allah ya ce wa anna minnal muslimuna wa minna salihu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna fa man aslama fa ulaika taharraw wa rashada taharraw da ma'ana qasadun rashada sun dumfara ainihin wato shirya wannan shine abin da malam yake faɗa sannan sai malam yace al maqsadul awwal manufa ta farko kaifa naqra'u tarihi ya ya kamata mu kamaranta ainihin wato tarihi idan za a karanta ainihin wato tarihi wannan ita ce ainihin wato gaba ta gaba to wannan maganar da malam ya faɗa ya ce kaifa na ƙara'ut tarih shi ke manafa ta farko ya ce labudda an na a tarih dole mu karanta tarihi kama na a hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muke karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun ce idan an ce a tarihu filluga ne wato al'ilamu bilwakti sanar da lokaci yuƙali sukan ce arraktul kitaba wa arraktuhu bi ma'ana ai bayyantu wakta kitabatihi na yi bayanin lokacin rubuta littafin imamul jauhari ya ce a tarihu shine ta'ariful waƙat wata wariku mislau don haka da warraka da ainihin wato ɗayan warraka da arraka duk suka ce ma'anarsu ɗaya yuƙalu akan ce arraktu wa warraktu wasu malaman laga suka ce wato ishtiƙa min al'arki da ainihin wato yi hamza fataha da kuma kasara wa huwa sigaril unsa min baƙar wahashi shi ɗan ƙaramin dabba na saniyar daji li'annahu shay'un hadatha kama yahdathu alwaladu domin wani abu ne ya faru kamar yadda ainihin wato ɗa yake ainihin wato faruwa wannan magana yana cikin al'ilamu bittaubi na imamu sakawi da kuma siha na imam jauhari da lisan arab na ibn manzur al-ifriqi a istilahi sun ce idan an ce a tarihu huwa ma'arifatu ahwali at-tawa'if wa buldani shine sanin wata jama'a da kuma garuruwansu wa rusumihim da kuma wato kufansu wa adatihim da kuma al'adunsu wa sana'i ashkasuhim da kuma sana'ar wato ashkas ɗinsu wa ansabihim da kuma nasabarsu wa wafayatihim da kuma rasuwarsu ila gairi zalika zuwa ga wannan wannan yana cikin kashfu zunun da kuma miftahu sa'ada wa misbahu siyada da kuma littafin al'ilan bitawik na imam sakari da haka mai littafin tasbirul isaba fi ma shi jira bai sahaba ya kawo cewa jama'a a sheikh muhammad sulami wa zada alaiha ma'a tartibi wa a ashiya ya kawo ya kara fa balagat ashara nuqatin kama yayi da haka wasu ka'idoji malamai guda goma suka ci. dukkan mutumin da bai san su ba bai kiyaye su ba haramun ne ma ya dauki alƙalami ya yi rubutu a cikin tarihi dangane da su na farko suka ce akwai isti'malud dalil wato amfani da dalili wal wasiqati ba'da ta'akhkhud min sihhatiha da kuma amincewa da dalilin bayan tabbatarwa da ingancin dalilin wannan shine abu na farko sannan akwai wata ka'ida da malamai suke faɗa har waye cewa walaysa kullu dalilin ba dukkan dalili bane ya kunul istidlalu bihi sahihan kafa hujja da shi kuma yake zama ingantacce ka iya samun ga dalili ya inganta amma inda mutum ya daban inda dalilin ya daban wannan shine abu na farko abu na biyu wajen kafa dalilin wajen ƙa'ida wajen rubutu a cikin tarihi shine husulul istilari wato kyakkyawan kafa hujja bitti ba'id tanzim wa tartib dabin wato tsari da jeranta abu al-mula'im wanda ya dace lil ga su dalilan shari'a ma'al al ard tare da kyakkyawan bujiro da nasoshi wata tahrir masail da kuma tantance kowace irin matsala wannan matsalolin idan ka dauke su sai ka ga da dama akwai wannan sun kutsa cikin tarihi kuma bai kamata a ce sun kutsawa da wannan yasa sai aka yi ma musulunci ta'addanci da banna abu na uku al-imanu bi kulli ma dalla alayhi kitabu was sunnah mutum yi imani kafin ya ɗauki tarihi ya rubuta duk abin da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi ko suka ce yi imani da shi mutum ya yadda da shi to yan uwa na ga lokaci yana hararar mu zan yi ƙoƙari in tsaya a nan in mun zo su in dawo in sako bayani daga waɗannan ƙa'idoji da su malaman musulunci suka faɗa na wanda za su kutsa su yi magana akan tarihi ko rubutu akan sa su kiyaye waɗannan abubuwan guda goma abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh